ina gaya wa media cewa zan roki speaker don ban yi komishinoni ba shi sa ban yi magana ba amma ga speaker nan zan roke shi tunda mun ce canji ne to ya kamata mu nuna ainihin canji shine salary na members na House of Assembly ina roƙon su karbi salary su 50% sauran 50% mu ba wa talakawa da mawa sannan komishinoni na ma in sun zo na rantsar da su zan gaya musu haka za a fara daga kaina daga kan SSG na ba daga chief of staff ban gaya musu ba amma dole ne za su yi haka da kuma sauran komishinoni in Allah ya yarda za mu karba salary 50% sauran 50% din za mu ba wa talakawan Adamawa ne domin tunda an ce canji ne ya kamata a ga canji. Gwamnan jihar Adama Alhaji Muhammad Umaru Jibril Labindo ke bayyana kudirin da ya dauka na sadaukar da kashi hamsin bisa ɗari na albashinsa wa baitul malin gwamnatin jiha domin taimakawa ayyukan rayawa. Wannan kudiri na gwamna Bindo ya sanya al'ummar jihar Adamawan sun fara tofa albarkacin bakin su. Honorable Abubakar Babajo tsohon kansila ne a karamar hukumar Yola ta Arewa ya ce gwamnan ya bada gurbi mai kyau ga sauran sauran masu riƙe da mukaman siyasa musamman ma waɗanda suke zababbu yana mai cewa kudirin da gwamna bindo ya ɗauka babbar kalubale ce ga sauran talakawar jihar nan na sauke su. na matsayin su na 'yan kasa wajen biyan harajin su kamar yadda ya kamata magana kudaden shiga wato ban ce a ƙarawa jama'a haraji har ya fi karfi ba amma kamar yadda shi ma ya ba da gudunmawansa ta gefen salarinsa to sauran talakawan su ma su yi haƙuri su ma su duba ɓangaren su ta ina za su iya su taimaka taro sisi hadisin nan kara raina shi in za a tara shi a aje shi waje daya kudi ne so kaga haraji taro sisin nan in har an ga za a iya tara taro sisi ko kuma wanda suke gefe dama suna dan kaucewa ba sa iya bayarwa duk a hada kai hada karfi da karfe mu mara masa baya na tambi honorable albert swings so dan majalisar dokoki a shekara ta 1992 wanda shi ma a zamanin ya sallamar wa mazabarsa ta karbar hukumar guyo albashi da alawus alawus ɗinsa na tsawon shekara guda ɗaya ko menene manufar irin wannan sadaukar da kai na 'yan siyasa al'amuran ayyukan ci gaba da ra'ayin yankinan su da suke wakilta. So ina mai ra'ayin cewa su talaka ma in ai musu irin wannan abun kar su yi wasa su masu hada kai da 'yan majalisa da gwamnatin gaba daya da tarayya gaba ki daya. Kuma ina mai ra'ayin to 'yan majalisa na na local government da da jiha ya kamata su su yanka wuyan su yi sacrifice domin wannan kasa ta ci gaba. Sai dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisar dokoki na jihar Adamawar da kuma kwamishinoni na majalisar zartarwarsa za su amsa wannan tayi da gwamnan jihar Adamawa Alhaji Muhammad Umaru Jibril Labindo ya yi masu na sadaukar da wani kaso na albashinsu domin raya ayyukan ci gaba. Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya.